بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب jama'a barkanmu da dawowa daga wannan gajeren hutu da muka je na rabin lokaci wanda in ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na ahlul baiti da sahabbai tare da baƙon shirin na malam abdulrahman sani yakubu zaria mun kasance ne muna tattaunawa dangane da alaƙa da take tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gidansa da kuma sayyidina umar dan khattab wato da gidansa malam abdurrahman kafin mu je wannan hutu na rabin lokaci ka yi mana bayani wato dangane da irin alakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ta jini mm. inda kai mana bayani cewa sun haɗu da shi a kaka na bakwai mm. wato sun da kusai wanda yake shine kaka ta fuskar gidan su Allah da kuma adi wanda yake shine kaka ta fuskar gidansu sayidina umar dan khattab dukkansu sun haɗu a ƙarƙashin ka'ab ibn murra mm. shine mahaifinsu mm. to mun ji daɗi allah ya saka da alheri mm. gaba ta biyu wadda a cikin wato bayaninka lokacin da kake bayanin cewa abin da ya haɗa alaƙar tasu ka yi bayani akan cewa addini idan da zan yi maka tambayar cewa wace ya za ka yi mana warwara ta yadda wato masu kallonmu da sauraronmu za su ƙara fahimtar wato wannan alaƙa da take tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sayyidina Umar dan Khattab ta addini hmm. me za ka iya cewa dangane da wannan bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd hmm. ah, zan so malam kafin in yi bayani a takaice hmm. game da alaƙar da take tsakanin sayyidina Umar da annabi alaihi salatu wasalam in ba da labari in kawo kisa ya aka yi sai na umar ya ma musulunta duk da duk mun sani sai na umar musulmi ne mm, wani wal muslim akul muslim kware kuwa kamar da annabi alaihi salatu wasalam ya ce kuma kowa ya san musuluncin sayyidina umar duk wanda yake shakka akan musuluncin sayyidina umar to ina ganin ya fi jaki jahilci ya shakka kai akan musuluncin sa shi ware kuwa shi ya kamata ya shakka akan musuluncin shi sama da shakka shi akan musuluncin sayyidina ware da gaske su saboda haka hmm. idan babu damuwa tunda haka kafirai sun san umar musulmi ne sun san umar musulmi ne idan ku samu wani wanda yake kina ikirarin cewa yana la ilaha illallah bai san umar musulmi bane ba hmm. to kaga ai shi ya fi kamata ya shakka akan to shin shi musulmi ne ko ah, ku a har kafirai kuwa eh. ware ku in baka manta ba eh. mun yi wannan bayanin lokacin yakin uhud lokacin abu sufiyan radiyallahu anhu arda bai musulunta ba mm. lokacin da suke ganin kamar sun ci galaban annabi alaihi salatu wasalam mm. a kan mm. a wato a cikin wannan yakin har suke ganin kamar sun kashe annabi sun kashe abubakar da umar sun zo suna tambaya afikun muhammad sallallahu alaihi wasallam afikun abubakar afikun umar kaga yana nuna su kansu kafirai sun san cewa idan umaru na raye a musulunci tufa ba su da ba su kuni saboda haka mm. babu laifi in dan koma baya mm. in yi bayani akan ya aka yi ne mm. umar ya zama musulmi babu laifi babu laifi ah, kamar yadda kuka sani kowa ma ya sani annabi alaihi salatu wassalam ya fuskanci wato tahaddi tahaddi wato kalubale lokacin da aka aiko shi ranan ma da aka yi mishi wahayi ranan da aka aiko shi waraka ibn naufal kamar yadda muka gabatar a baya ya ba annabi alaihi salatu wasallam labari amma ya bashi labari ne domin ya bashi wato kwarin gwiwa kamar yadda ake cewa psychological sport ya bashi kwarin gwiwa ya ga ya wato ya gane cewa zai tari wani zai dauki dutsen uhudu a gaba saboda haka ya shirya mm, ma'ana aiki ne ja a gaba yawwa yake cewa ya laita ni fi hajaza'an laitani akunu hayyan idh ka qaumuk mm. dama dai ina da samartaka ina da rai ina da ƙarfi da kuzari lokacin da mutanenka za su kore ka sai annabi salatu wasallam yi mamaki ni din a garin da aka haife ni a garinmu mafi soyuwan garuruka a cikin zuciyata za a kore ni a wannan garin mm. awa mukhriji yahum mm. shin akwai dama ranar da za ta zo a kore ni mm. annabi alaihi salatu eh, warqa bin nawfal ya ce ma annabi alaihi salatu wasallam ai barin baka ka'ida wanda wannan ka'idan tana tafi har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke kan ƙasan gaba ɗaya ya ce mishi lan ya ati rajulun bi misli ma ta bihi illa audi ni dai wa in yudrikuni yawmuka ansurka nasran mu'azzara ba wanda zai zo da irin abin da kai ka zo da shi face sai an yi na gaskiya da yaye mutane daga soye-soyen cikin ransu domin su bi Allah ita kuma aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisi an kewaye ta ne da abubuwan da rai baya so an kewaye wuta kuma da soye-soyen rai saboda haka ba wanda zai zo da irin wannan abin domin ya yaye mutane daga soye-soyen zuciya wanda kuma sun riga sun daɗe a kan shi suke yawa da kakanni ya raba su da shi illa udiya sai an yi gaba da shi sai an cutar da shi amma dai ni abin da zan iya maka ya ce in yudrik ni yawmuka idan Allah ya sa mun ga wannan lokacin an surka nasarar mu'azzara mm. ni dai zan yi bakin kokarin na in taimake ka taimako mai karfi ina raye lokacin ina raye bai dade ba ma ya mutu sai ya bada ka'ida ashe mm. duk wanda ya bi hanyar annabi alaihi wasallam sai an cutar da shi gaskiya ne to sai na amma daga kan shi kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da annabi alaihi wasallam tun lokacin da ba a cutar da kowa mm. an cutar da Abubakar radiyallahu anhu tun lokacin da ba a cutar da kowa mm. sai annabi haka sayyidina umar kafin ya musulunta ya kasance wato mutum ne mai cutar da inda suka musulunta mm. bal ya kasance yana da wato kasil kalb wato yana da taurin zuciya da rashin tausayi akan musulmi a wancan lokacin kafin ya musulunta mm. ina ga kafin ya musulunta ya kasance ya ji labarin wata baiwan shi ta musulunta idan ya fara ɗanɗana mata azaba ya fara ɗanɗana mata azaba wani lokaci sai yamma ta yi bai gama ba ita kuma ba za ta rudda ba saboda kamar yadda abu sufiyan dai yake ba musulmi shaida a lokacin sarkin rum hirakl yake ba shi shaida yake ba musulmi shaida yake yake tambayin shi shin idan mutane sun shiga cikin addinin wannan annabin da aka aiko a makka suna fita saboda suna fushi da wannan addinin abu sufiya ne ce wallahi ba sa fita a yazdadun amyan kusun karuwa suke yi ko koraguwa ya ce karuwa suke yi hmm. to dai zo yana bashi labarin ko yana bashi amsoshin wato dalilin da ya sa ya mishi wani tambayoyin sai yake ce mishi na tambaye ka suna fita daga wannan addinin ka ce a'a to haka shi imani idan ya shiga cikin zuciya ka fahimci imani mutum ya fahimci addini to wallahi ya gwammace a raba shi da rayuwan shi akan ya bar wannan addinin kuma abin da sahabban manzan Allah din da farko suka yi a kan shi suke kai saboda haka wannan baiwan tunda na gaya ma ban tare numfashin ka irin wa'ina abubuwan din da kake karantowa mm. ba na jin a yanzu a zamanin na akwai wanda zai dauki wato digo daya cikin kashi 99 wasa digo tara na abin da aka yi musu kwarai da gaske Allah ka kara mana kaunarsu sai amin ya rabbal alamin yace suna karuwa ne ko suna raguwa na mm. tambaye ka kace suna karuwa ne yace haka gaskiya take mm. idan gaskiya ta zo Allah zai ta bunƙasa ta yi ta bunƙasa ta sai ta bi ko ina sai ta cika abin da nake son in kawo ita gaskiya ke ne yace ƙarya fure take ba ta ya ce gaskiya ita ce take haihuwa take karuwa ware kuwa <laughs> ware kuwa abin da nake son in kawo shine sayyidina Umar lokacin kafin musulunta yana azabtar da wannan baiwan saboda kawai yana fushi ta musulunta mm. shi ma me yasa bai san musuluncin ba ne ana shi fahimtar shi da wato kasancewa shi kawai yana kan abin da yake gani shine daidai yake gani shine daidai mm. so saboda haka yana kai kuma bai da ya tashi akai ba kuma duk wanda ke tare da shi ma shi ma bai da ya tashi akan wannan ba abin yana mata azaba zai ta mata azaba sai ya gaji da kanshi sai ce wallahi ma taraktuki illa malalatan dan na gaji ne kawai kawai <laughs> na gaji da azabta da ke to na kyale ki mm. tunda ba ki bari ba ba za ki bari ba to hakanan yake azabtar da su yake azabtar da su su wato mutanen gidan shi ko kuma waɗanda suka musulunta cikin wanda ya sani da kuma sahaban annabi alaihi salatu wasalam kafin ya musulunta har sai da annabi alaihi salatu wasalam yi addu'a wanda addu'an nan za mu zo akan maganar musuluncin shi za mu yi magana akan addu'an da annabi alaihi salatu wasalam yi to za ka iya ce mun to gashi nan ya ci zalin al'umma kuma waye waye waye a to ai wannan kuma allah na tuba in dai mutum shi ma din ba a bashi a baya ba a cikin addinin musulunci eh. to ai ya san hadisin manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa hmm. al-islam ya jubu ma kana qablahu wal hijratu jubu ma kana qablaha wal hajju ya jubu ma kana qablahu kuma kaga wannan duk sayyidina umar ya cika ya cika su hadisin annabi ya musulunta kwarai kuwa kuma mutum ya musulunta annabi ya ce duk abin da yayi ya ci banza ya ci bliss Ware kuwa. Ma'ana yanzu fa kamar ka ce janatan ba shi bane da yanzu 'yan Najeriya aka baɗe shi suke ganin eh. babu daular da ta yi barna irin dashi a Najeriya. Wallahi da in ya musulunta ya ce banza. da zai ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah yana ƙaunarsa. dole mu ma mu kaunace shi kuma Allah ya yafe masa kuma wajibinmu ne mu ma mu yafe wallahi da zai shi la ilaha illallah Allah ya kaunace shi ya ci bliss kuma wajibin mu ma mu kaunace shi dole ne ya ci <laughs> bliss saboda haka kaga sayyidina Umar ya ya musulunta wal hijratu tajibu ma kana qablaha ya hijra wal hajju yajibu ma kana qablahu ya hajji kaga kuma wani yanzu ya ce zai faɗi wannan duk an wancan ana magana ne kafin Allah madaukin sarki ya haskaka kirjinsa ya fahimci menene addinin musulunci to yanzu in muka shigo abin da ya shafi tunda da mana alkawari za ka dan mana tsokaci dangane da musulun tattasa eh. me za ka iya cewa dan cikin lokacin da ya rage mana alaga musamman sayyidina umar radiyallahu anhu arda ya musulunta ne a shekara ta shida bayan hijiran annabi alaihi salatu wasalam shekara ta shida eh. bayan aiko manzon Allah kenan bayan aiko annabi ba bayan hijira ba afwan eh, bayan aiko annabi alaihi salatu wasalam an mm. aiko annabi alaihi salatu da shekara shida mm. cur mm. sannan sai na umar ya musulunta za ka ce mun shekara shida an riga shi da yawa a lokacin mutum talatin da tara ne suka musulunta da mace guda goma sha ɗaya ma'ana yana cikin mutanen da suka yi wa musulunci suka zama baki kenan a cikin addini a shekara shidan nan shine cikon na arba'in kafin shi kuwa akwai ammi ko babban annabi alaihi salatu wasalam da ya musulunta kafin sayidina umar da kwana uku hamza mm, ibn abdulmuttalib eh, wato babban annabi alaihi salatu wasalam shi ya fara musulunta ya riga sayidina umar musulunta da kwana uku mm, shi ma wani jarumin ne wani jarumin ne kuma musuluntan sayidina hamza mm. ko musuluntan sayidina umar yana da alaka da musuluntan sayidina hamza to ta yaya kenan to idan akwai lokaci saboda sai na koro magana wani lokaci na koro bayani malam sai ka ce min lokaci ya gaya eh haka za a dan jawo din dai abin da Allah ya huwace mana to a gurguje kamar yadda na faɗi cewa musuluntan sayyidina Umar yana da alaka mai ƙarfi da musuluntan sayyidina Hamza ta yaya akwai Abu Jahal wanda sunan shi Amr ibn Hisham ana mishi alkunya da Abul Hakam mm. annabi alaihi salatu wasalam irin yadda yake azabtar da musulmi yake walakanta yake tozarta musulmi yake tozarta annabin Allah annabi alaihi salatu wasalam ya ce shi ba abul hakan bane abu jahil ne baban jahilci baban jahilci ne baban wawaye yawa saboda haka sai sunan shi ya mafi shahara da abu jahil din mm, saboda annabi alaihi salatu wasalam shi ya sami shi eh. to wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya shiga masallaci ka'aba yana sallah kamar kuma ka san kafin sayyidina umar ya musulunta wa'annan mutane 39 da mata sha ɗaya kaka ba wanda ya isa ya shiga ka'aba ya sallah ko ya dawafi ko ya wani abu na addini ma'ana dai lokacin musulunci yana bako yana bako kamar yadda manzo Allah ya ce bada al islamu ghariban wa sayudu ghariban fatuba lil ghuraba Allahu akbar kaga wannan addu'a ce manzon Allah yawa waɗanda za su yi saura a musulunci su yi riko da musulunci ma dallada waɗanda suka zama baki a addinin nan aka eh. yawa to cikinsu annabin Allah ne kawai yakan iya zuwa wani lokaci shi ma ya iya yin sallah a masallacin ka'aba ko ya ibada sabida mene sabida dangin shi sabida dangin shi to ana nan yana ibadan shi a ka'aba sai ga abu jahal ya zo abu jahal ya kori annabi daga inda yake ya zazzagi annabi ya ci mushi mutunci ya tozarta shi ya tozarta annabi har amin har wata kuyanga ta ga abin ya yi mata bakin ciki ya mata ciwo sayyidina hamza shi kuma ya tafi farautan shi hmm. yana dawa daga farauta sai ta ga hamza radiyallahu anhu arda ita wannan kuyanga da abin da ya faru tsakanin manzo Allah da Abu Jahal eh, sai ta ga Hamza sayyidina Hamza sai ta tsaye da shi sai ta ce mishi ka san ko abin da abu jahal yi ma ɗan ɗan uwanka muhammad yau ya yi mishi kaza ya tozarta shi ya wulakanta shi ya zazzage shi ya ci mishi mutunci ya yi mishi kaza ya mishi kaza sai fushi ya kama sayyidina hamza ya yi fushi ya ji ba daɗi shi abu jahal ɗin yema ɗan ɗanɗan uwa na haka ta ce ƙwarai kuwa kawai sai ya tafi daga wurin farautar nan kawai sai ya wuce ma'ana bai ma karasa gida ba bai karasa gida ba kawai je ya samu abu jahal yana zuwa kafin ma ya tambaye shi me ya hada ku da muhammad dan dan uwana mu mu ce sallallahu alaihi wa sallama ya dauki wato wato abin harbin shi kwari da shi kwari ya buga mishi a fuska da kyau ya buga mishi a fuska ya ce za ka tozata dan dan uwana ya kyauta akan abin da yake yi na addini to ni ma ka sani na shiga cikin addinin shi ina kan addinin shi zaka tozata shi kuma a lokacin fa ba musuluncin yi ba ana kawai wannan shine ma ilanin musuluncin tunda ni in zan iya tunani ban taba jin dama gurin da aka ce yau sayyidina hamza ya zo gaban manzo Allah ya ce a ashhadu musuluncin kenan a wannan wurin a gaban Abu Jahal Allahu za ka tozarta dan dan uwana kan addinin shi ni ma ina cikin addinin kaga musuluncin ya shigo a nan ya musulunta ya buga mishi wannan kwarin shi ma ya wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta dan dan uwan shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tafi hmm. yana tafiya gida ya zo ya samu annabi ya nuna mishi ya musulunta kawai gashi gashi annabi alaihi salatu wasalam ya riƙe shi ya zama cikon na 39 akwai na 40 yana tafi shi kuma abu jahal ya suke da umar ibn al-khattab sai ka faɗa kawun umar ne ibn al-khattab dan uwan mahaifiyan wanda ta haifi umar ne shi abu jahal kawun shi ne shi sun haɗu da shi ta fuskar mahaifiyarsa ta fuskar mahaifiya manzo Allah sun haɗu da Umar ta fuskar mahaifinsa Hadi eh shi kuma can sun haɗu da Abu ta fuskar mahaifiyan shi abu jahal kawun sayyidina umar ne saboda haka sai kabilanci ya kama umar ya za a yi a wulakanta kawun shi eh, musamman kuma kaga tunda a lokacin nan suna kan fahimta iri daya suna kan fahimta iri daya na jahiliya kuma zan zo a akar lahu abin zai baka mamaki a cikin 'yan sa'o'i kaɗan sai ga kuma umar mm. yana ba abu jahal haushi mm. a kan ala hisabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan ya faranta mu annabi alaihi sallallahu zai ba abu jahal haushi mm, za mu zo in Allah yarda Allah ya ba mu iko ya zo cikin fushi mm. ya za a yi a wulakanta karamin shi saboda aka wulakanta kawun shi shi aka wulakanta dan uwan shi addinin su da ana jin su da cewa dama shi sayyidina Umar tun ma wani lokaci ana faɗa yana jarimi ne jarimi ne yana da abin nan yana da ƙarfi yana da sauransu saboda haka kawai ya ce abin da za a yi kawai za mu sare kan macijin ne kowa ya huta kowa ya huta wa an walakanta kawuna sanadiyan waye hmm. ba sanadiyan muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama hmm. to idan na kashe shi ba an huta ba hmm. in ji shi saboda haka kawai ya ɗauko takobin shi ya zare hmm. yana tafi zab zab zab zab zab zab zab ina za ka? ya haɗu da nu'aim hmm. ibn abdullah almujmir kenan eh dan hmm. uwan shi ne shi ma ina ka? ya umar ya ce zan tafi wurin muhammadu ne shi nike nema da wannan takobin me za ka yi mishi ya ce ai kawai ni kashe shi zan yi me ya maka hamza ya walakanta kawuna sabid da shi sai na rama mishi tun da sabid da muhammadun ake walakanta mun kawu ya zo ya raba mana kan al'umma ya aibanta allolinmu da muke bautatawa yawancin yawancin yanzu in na kashe shi ba shi kenan kowa ya huta ba mm. sai shi wannan nu'ayin yake ce ma umar to ai da gida za ka fara mhm. sai ce ban gane maganar ka ba ka baro aiki a baya ka bar aiki a baya da gida za ka fara ai ya ce me ke faruwa ya ce a ah, za ka kashe muhammadu saboda musulunci ko ya ce e ya ce to ai daga gida za ka fara saboda yar uwarka fatima bintul khattab yar uwarka ta shiga cikin addinin muhammadu muhammadu ita da mijinta mijinta kuma dan amminka ne dan babbanka ne sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail ka je ka kashe su ka ka kashe su tukunna in ka kashe su ka je saboda shi ai ta gida ake farawa tun da waɗanda suka fika kusa da muhammad alayhi salatu wasalam sun musulunta ka je ka fara da su mm. saboda haka ya tafi da sauri ya bar ma maganan ya tafi wurin annabi alaihi salatu wasallam kawai ya wato Allah ya kautar da shi da kan ma maganan manzo Allah din yanzu ya koma wani bangare yawa ya je gida ya kwankwasa kofa ya kwankwasa kofa ku bude ku bude su kuma a ciki shi ita Fatima tana tare da mijinta Sa'id bin Zaid mhm. shi kuma Sa'id bin Zaid dan babban Umar ne mhm. yan uwa ne ƴaƴan mhm. amme da muke cewa cousin mm. saboda ka suna tare khabbab ibn al-arat shi ma yana ɗaya daga cikin farko farko wanda suka musulunta ya zo yana koya musu qur'ani yana koya musu littafin Allah ya zo sai khabbab ya buya da ya san shi umar da shi zai fara mm, cewa shi ba shi da dangantaka yawa da shi zai fara sai ya kwankwasa ya shigo shi khabbab ya buya mm. ya shigo an ce kun musulun an ce samitu annakum sabatu sabat in a lokacin sun ce sabata mm. wato kaman ka dare mm. ka kama wani addini ba addinin mu ba sai eh, sa'id min zai dai ce a'a mun dai musulunta mm. bal aslamna mun musulunta ne izuwa mun mika wuya izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mm-hmm. ba mun zama a ne yadda kake cewa ba ba fandarewa muka yi ba musulunta muka yi umar cikin fushi ya kai ya je zai shaƙe shi ita kuma fatima sai ta shiga kasan tsakanin miji da mata sai ta shiga tsakanin dan uwanta da mijinta tana son ta kare wa mijinta sai na umar ya shaƙe ta ya buge ta ya buge ta har ya ji mata ciwo a fuska sai jini ya fara zuba kai tsaye sai rahama kasan san dan uwa da dan uwa malam sai rahama ta shiga cikin zuciyar sayyidina umar rahama ta shiga cikin zuciyar sayyidina umar ya ga ah, bai fa kyauta ba yar uwar shi ce fa mm. kuma ya ji mata ciwo har ta jini na zuba a jikinta mm. shin wai me kuke karantawa ne ba na abin da kuke karantawa in gani mm. ƙila abin arziki ne ya kai hannu zai karba ta ce a'a kai mutum ne mushiriki na jasa ba za ka taba mana wannan takaddun ba sai kana da tsarki saboda ka gaje kai wanka in ka yi wanka ka dawo ka taba kai tsaye saboda yana son gaskiya daga cikin sai na umar dama yana son gaskiya eh. yana son ya san me ke faruwa mm. saboda haka yi sauri ya je wanka ya dawo mm. ya karba yana karba ya karbi wa'annan takaddun an rubuta qur'ani a ciki sai ya tadda su suna karanta suratu taha ne mm. sai shi ma ya fara karantawa bismillahir rahmanir rahim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 duk da ban san za a ce lokaci ba farko na so in samu gurin da zan samu in tsaye da kai wato farko dai ina son in nuna mana cewa sanadiyyan jin qur'ani sayyidina umar ya musulunta dalilin qur'ani kuma wa'innan ayoyin sabida kyansu da daɗinsu suka ja hankalin sa yana sa na balarabe da yake matsayin shi na balarabe da yake fahimtan me Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya karbi musulunci bal wa'innan ayoyin ne yana jin su ya ce wallahi wa'innan zantuttukan wannan maganan ba maganan dan adam ba ne maganan Allah ne Yadda muke cewa maganan dan adam ne ko ko maganan bokaye ne ko ko maganin waka ne ba haka bane magana ce ta Allah tabaraka ta'ala idan babu damuwa mm. zan iya fassara mana ayoyin nan in akwai lokaci a ina ganin mala brahman yanzu da mun zo daidai wannan gabar eh. dama gabar da nake so mu samu din shine mu kawo cewa wanne irin tasiri sayyidina umar wato ya samu bayan karantawa waɗannan ayoyi din mm. shi kuma ka dire mana wace gaba ce mai kyau da ya kamata mu dakata cewa sayyidina umar dan khattab ya karɓi ayoyin alkur'ani hmm. ya karanta sun ya masa jiki sun sanyaya masa jiki ya tasirantu ya kuma gane cewa lallai alkur'ani ba zancen mutane ba ne ba ba bokanci ba ne ba kuma waka ba ce ba so saboda haka na tabbatar akwai ƙarin bayani ne ya biyo bayan wannan an gane eh. wato menene ya biyo bayan wannan dangane da na umar da kuma har yadda din ya zama ya musulintan ya je ya yi hmm. kalmar shahada a gaban annabi muhammad hmm. insha allahu a shi na gaba sai ka dora mana daga nan gurin to allah ya nuna mana yadda sakamakon lokacin da aka ɗiban mashirin namu hmm. ya ƙare da haka masu kallon mu da sauraron mu da bibiyan mu kun ga dai yadda na kasa tsayar da malam abdulrahman har sai da lokaci aka yi ta sanar da ni lokaci lokaci lokaci kasantuwar lokacin kowace shirin namu yana da lokacin da aka ɗiba masa kuma gashi ya kawo jiki so dole mu dakata a nan amma na tabbatar kuma kuna jin daɗi za ku ce me yasa aka tsaye da shi din a kyala ma wani shirin mana ya zo ya wuce a ci gaba da wannan din amma mun yi muku alkawari insha Allahu ta'ala a shirin mu na gaba za mu dora ba za mu yanke muku ba ku kasance tare da mu a shiri na gaba da wannan gidan talabijin na Wisal Hausa TV a badadin duk abokanan aiki na nake yi muku sallama tare da bakon shirin nawa nake cewa mu huta lafiya sai kuma a wani shirin na gaba in Allah ya so ya yarda Allah madaukakin sarki muke roƙa يسادام على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى عبد الرحمن الله تعالى يساك على الهير أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك الله أحب الرسول وآل الرسول محبته مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هواه أحمدا اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله فأحبنا يا الله فأحبنا